ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن دو بيو غوتن هدو شكرة دو ديا da hudu da da takwas hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma bakwai a miladiya yau muna darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirrin rasul na imam ibn kasir littafin da ke magana akan tarihi a sirar annabi alaihi salatu wassalam idan yan suna tare da ni mun tsaya ne kan gabar magana wacce za mu tashi kanta kuma a ce ƙuraishi ne bani hashim wa bani al yadda ƙuraishawa suka yanke alaƙa ta duka kwata-kwata gaba daya ga bani hashim da bani al irin yadda annabi alaihi salatu wasalam ya fuskanci tsanantawa da kuntatawa daga wajen wannan wato ƙuraishawa kafirai malayin ibn kathir ya ce sun aslama hamzatu ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa jama'atun kathiruna wa fashal islam falamma ra'at shun dalika sa'aha وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكهوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة يقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ويقال بل النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله فإنه ظاهر قريشا وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحو من ثلاث سنين وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عن عبد شمس ونوفلا ثم سعى في نقد تلك الصحيفة أقوام من قريش وكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن حبيب ابن نصر ابن جزيمة ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي مشى في ذلك إلى مطعم ابن أدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله تبارك وتعالى قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل فكان كذلك ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم من أبي جهل ابن هشام أم sayyidina hamza ya musulunta a farko farko lokacin da musulunci yake farko farkonsa a matsayinsa na baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama um, sayyidina hamza ya ƙara annabi ƙarfi tun da gaskiya jarumi ne a cikin jarumai kuma dangi ne cikin dangin annabi ma'ana bafa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi kadai musulunta ba a wannan lokacin sai kawai aka samu su da yawa su masu musulunta a hamza ya musulunta a ni ma na musulunta a ni ma na musulunta mala aka yi ta musulunta da yawa shine ya ce wa fashal islam musulunci ya yadu sosai saboda sai na hamza ya musulunta wannan yana nuna samun wani mutum babba mai matsayi a cikin kowace tafiya yana da tasiri wajen yaduwar tafiyar da kuma karfafata wannan yana da kyau a fahimce shi fikihu ne na rayuwa kowace tafiya ko ta addini ko ce ba ta addini ba samun manyan mutane da al'umma suka yarda cewa manya ne to wannan yana taimaka wajen karfafa tafiyar kowace tafiya ce kuwa to shawa. yayin da suka ga sayyidina hamza ya musulunta mutane suna ta musulunta wannan abu ya bakanta musu shine yace falamma ra'at quraishun dalika Sa'a daga su'u ne a sa'a Yusufu, wannan abun ya bakanta musu suka ji bacin rai kawai sai suka zauna suka yi mitin suka yi kullalleniya yaya za su yi su karya muhammadu ya za su yi su halakar da shi da wanda suke tare da shi gaba daya su daman karshen solution ɗinsu shine kisan kai kawai kisa shine kawai a kammala da mutum kuma duk wani azalimi yanzu da ka sani a duniya burinsa idan ka shige masa hanci shine ya zai halakar da kai kawai suka ce bari su zauna su kulla wani abu wanda za su samu biyan bukata a kansa suka kulla wa banu hashim da banul muttalib yayan abdumanaf ga abin da suka wannan dangin annabi ne alaihi salatu wassalam suka ce to tunda annabi a cikin ku ya fito kuma kuka ki ku hana shi abin da yake yi har yau Musulunci yana yaduwa har su hamza ma sun shiga danginsa sun shiga suna da ƙara mai ƙarfi to mun yanke shawara cewa mun daina yin kasuwanci da ku gaba daya Allah ya baye uhu bara su sake sayi da sayarwa su daga cikin hanyoyi da ake wa dan adam ukuba ko al'umma ukuba ko jama'a ukuba a ki kulla kasuwanci da kai akwai cutuwa matuka kana gani a siyo kaya a ki sayar maka wannan yana daga cikin abubuwa masu wahala sha'ani a zamanance da kuma a da yanzu misalin a zamanance za ku ga kamar kamar misali ƙasar sudan ba sa shiri da amerika ba sa shiri da yawa yawan ƙasashen turawa nan saboda musulunci su kuma suna da taurarewa sosai sun ƙi su sallama su miƙa kauya misali ɗaya nake so na buga yanzu duk yadda kasar sudan take ba ta isa ta je ta sa kuɗi ta sai jirgin sama ba an yi banin ɗinta an hana ta shi duk za gansu da tsofaffin jirage sai dai nasu na da saboda sai amerika ta yadda a sayar maka da jirgi ma saboda ta kice musu da'ar abin da suke so so yanzu su sudan inda za su samu jirgi sai dai haya su bi ta wata ƙasa su karɓo jirgin wata ƙasa da suke yarjejeniya a matsayin haya sai su liƙa banan su ko su liƙa stickers su ta eh, sudan airways a jiki amma ba jirgin su ba ne saboda amerika ba ta san su bara ba kuma shi kadai ba akwai abubuwa da yawa da za ka gani ba a yi da su to suna shan wahala akan wannan amma dai shugaban kasan yana da taurewa sosai ya tsaya tsayin da ka ce kuma za mu rayu a haka din ko ba kowa da sauransu to a yanzu ma misalin a cikin rayuwa yau da gobe kamar a ce misalin najeriya gaba ɗaya ba ta kasuwanci da amerika ba barati kasuwanci da kwatano ba barati kasuwanci da duk inda ake zuwa na siyo kaya an hana mu zuwa to dole sai kasar ta girgiza ko a nan garin a ce yan unguwa kaza gaba ɗaya an haramta musu zuwa kasuwa ku tsaya ku yi wannan tunanin yan unguwa kaza gaba ɗaya ba za su je kasuwar sai kaya ba sai dai ta ɓoyayyiyar hanya kuma an gani za a iya kama su haka akwai takura to haka fa aka yi wa manzon Allah aka ce gaba daya sallallahu alaihi wasallam kasuwa dai ba a yadda a gansu a kasuwa su sai abu da kudin su ba ba ba a yadda ba abu na biyu suka ce ba mu gana auratayya duk wani mai bin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai isa zo ya wani aure a nan makka a fito a fili ya je ya auri wasu kabila waɗanda ba su ba abu na uku Allah ya kallimuhu wala ya kallimuhu magana ma addinin musu magana kwata-kwata addinin musu magana Laifin su sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu wala yujalisuhum kar su sake zama da su kar a yadda a ga musulmi yana zaune a wata inuwa a garin makka yana tare da wani dan makka an hana su a kore su waɗannan sharuɗa guda hudu idan suna so a ɗauke musu kama wani 'yan bago ne kenan aka ɗora musu in suna so a ɗauke musu hatta yusallimu ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallama su ɗauki manzon Allah gabaki ɗayansa su miƙa musu su mika kafaran an ku gane kuna so a yi kasuwanci da ku a yi auratayya da ku a zauna da ku a rinka magana da ku to ku ɗauki manzon Allah Muhammadin gabaki ɗaya ɗungurungun ku ba su su kashe shi haka suka gaya wa babban shi Abu Talib su kafaran. suka ce wannan yaron naka ya matsanta mana ya takura mana matuka. mu muna so mu huta da shi kai maka huta ba wai kana ga dara ka samu yaro mai nutsuwa yaro mai hankali yaro matashi mai kaza mai kaza ba to muna da wani yaro a cikinmu irinsa za mu ɗauke shi mu baka shi ka ba mu wannan mu kashe shi a huta kawai abu talibai ce tab lalle rashin hankalin ku ya isa in ɗauki dana in ba ku ku kashe ku kamun mun ku raya muku shi ya ai wannan hankali ma bai zai ɗauka ba wannan manzan Allah fa sai da aka irin wannan rayuwa a wannan maka aka ce a bada shi a kashe dan a huta saboda wannan addinin da yau kana shan shayi kake yin sa kana cikin nutsuwa ka zo kai sallah ka kai zikiri kai karatun alkur'ani kai abinda da zaka baka da damuwa su an kai wannan lokacin da wallahi musuluncin baya yiwa sai da wannan wato takurawa baya sun yi wannan alkawari ne da suka yi a tsakaninsu kawai sai suka samu takarda suka rubuta shine wa katabu bi dalika sahifatan wa allaquha fi saqfil ka'aba suka rubuta takarda wannan agreement din wannan yarjejeniya din suka lika a cikin saman rufin ɗakin ka'aba duk wanda ya zo ya zo ya karanta ga abin da muka yi ce mun yanke shawara ba mu ba muhammadu ba mu babu danginsa ba mu banu muttalib banu hashim ba mu ba su su dauki muhammadu su ba mu mu kashe shi in suna son mu ci gaba da mu'amala da su aka liƙe takardar nan a jikin ɗakin ba annabi yana zuwa yana ganin ta musulmi suna gani ba yadda za su yi saboda me ba su da karfin da suka isa su ce kanzal a wannan lokacin waye ya rubuta wannan takarda malaman tarihi da sira suka ce mansur ibn ikrima ibn amir ibn hashim ibn abdi manaf ka rike sunansa wani mansur ne ibn ikrima dan gidan amir dan gidan hashim kula yana da dangantaka ma da manzon allah din dan gidan abdi manaf a cikin kakannin sun haɗu a kauli na farko kauli na biyu aka ce a nadur bin al-harisai ne ya rubuta annabi ya ce shi ya rubuta wannan abu aka ce ya ce to za mu yi maganin sa manzo Allah ya daga hannu ya ce ya ubangiji ka shanye hannun ka sa ya zama shan inna ya daga hannu ya yi addu'a ya roƙi Allah kawai malam shi da yi wannan rubutun gwanin rubutun da ya rubuta Allah ya sa hannun nasu yi shanye gaba daidai na amfani ga ai mutanen nan sun ga aya amma duk da haka ba su yi imani ba la ilaha illallah to daga cikin mutanen nan guda biyu waye ne wane waye za mu ɗauka guda ɗaya na faɗa muku akwai wanda suka ce mansur ibn ikrima ne wannan ra'ayin ibnu ishaq ne malamin sira um, da kuma ibnu hisham shi ma ya kawo a cikin sirarsa to amma dai abinda hafiz ibnu kasir allah masa rahama mai wannan littafi ya rinjayar a cikin littafin albidaya wa nihaya cewa shi mansur din ne ba ba wannan annadur ibn al-haris ba ai afwan eh, mansur ibn ikrima ne ba annadur ibn al-haris ba shine abin da ya rinjayar annabi ya mai mummunan addu'a hannun ya shanye aka ci gaba da tafiya haka amma da yake daƙiƙai ne suka kasa ɗaukan wa'azi da izina shikenan sai aka tura su wani wani shinge da ake ce da shi shi'ib abi talib shinge ko kango wani dan karamin kango ne na abi talib babban annabi aka ce ga baki daya da banu hashim da banu muttalib kai har farin ciki ma har ma waɗanda dangin annabin da basu musulunta ba ba duk tunda yan uwan annabi ne basu basu bari ai basu hana shi da'awa a makka yana ta musuluntar da mutane ba duk ku tafi gaba daya an yanke shawara babu saye da sayarwa babu kasuwanci ba za a aure da ku ba duk ku tafi wannan gurin ku je ku zauna aka sa a wani fango malam aka rufe su suka haɗu kuma suka yadda ɗin za su taimaki manzan Allah har wanda ba musulman ba amma banda abu lahab baffan annabi ne yace shi shi ba yanda za a yi inuwa ɗaya ta haɗa shi da manzan Allah shi bai zai yi ba abu lahab dai la'anahu Allah shi yasa imam ibn kathir yace illa abalabin la'anahu Allah fa innahu zahara quraishan shi kam cewa ya kai quraisha ina tare da ku kamar na jin ba a fahimci zancen nan ko a lokacin da ake cikin wannan wurin shawa da suka yi fushi suka ce hatta dangin muhammadu ma da ba musulman ba su ma ya shafe su me yasa ba ku hana dan uwanku ba kuma ba mun ce ku ba mu shi ba mu kashe da banul muttalib da banu hashim suka ce ba za su ba da shi ba duk da addinin su ba ɗaya ba ba za su ba da shi ba da sauran musulmi kan dama ba ma sai an tambaya ba suka koma wani guri shingen abu lahab suka zauna a wurin tunda ba za a yi komai da su ba dai a je a killace sai dai a ɓoye fa ake kawo musu abinci abu lahab mai kwan ya zo ya bi danginsa annabi ba ɗansa ne manzan allah da yake a wurinsa tunda abu lahab ɗan uwan baban manzan allah ne abdullahi wallahi malam mutumin nan tsohon nan yace yace yace ina tare da ku shawa, ina tare da ku wa baqaw baqu ala tilka alhal la yadkhulu alaihim adun nawan min thalath sinin wala haka suka zauna a cikin wannan yanayi malam sai da suke shekara uku ba kasuwanci babu magana ba auratayya babu babu babu shekara uku kafiran makka suna can suna kulle-kulle ya za su yi shi ne a lokacin abu talib ya yi kasida sannan shaharar ya ji zallahu an abdi shamsin wa naufalan allah ya sa kaiya ga abdi shamsin da naufal abu lahab da ne ya koyan uwana shi ne lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi da'awa da'awar manzon Allah kala biyu ce akwai adda'awa sirriya akwai addawa aljahariya annabi alaihi salatu wasalam Allah ya turo shi ya zama annabi manzo ya zama annabi ne da wahayin da aka saukan masa na suratu iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq daga nan ya zama annabi sannan kuma bai fara yin wa'azi ba lokacin da ya je ya ga mala'ika ya sauka masa da wannan ikra din ya dawo gida jikinsa yana rawa naman kirjinsa yana kadawa ya tsorata ya dawo wajen matarsa khadija yana ce da ita zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni alilbe ni alilbe ni haka lullube shi yana cikin tsoro da firgici har sai da ya dan jima tsoron ya tafi gare shi sai ya buɗe fuskarsa sai yake ba ta labari kin cikin ji abin da ya faru ta ɗauke shi ta kai shi wajen wani baffan gidan baffanta wato wani dan baffanta wato mai suna waraka ibn naufal. malami ne yana da ilimin kiristanci ta ce da Allah me ya faru ne wannan ta ba shi labari kaji kaji kaji kaji abin da ya faru shikenan sai yake ce mata yau ai wannan shine wato wato irin mala'ikan da ya sauka akan annabi Musa shine ya sauka akan wannan bawan Allah wannan yana nuna cewa shi annabi ne ki kula da shi yana nan yana zaune sai Allah ya sauka mana da ya ayyuhal in an ce al muddathir wanda ya lulluba ba ya dawo ya ce a lullube shi a lullube shi ba sai Allah ce ya ayyuhal muddathir kun fa anzir ya kai wanda ka lulluba da mayafi ta shi ka je kai wa'azi to daga nan ne ya zama mai manzo mai wa'azi ya fara wa'azi yana fadakarwa yana fadakarwa sai Allah ya nuna masa to in zai wa'azin yaya zai sai saukan masa da wa anzir ashiratakal aqrabin cikin suratul shu'ara kai gargadi ga danginka na kusa da kai kenan wa'azin da zai fara ya fara kiran yan uwansa na kusa da shi na jini kafin ya tallata wa'azin a waje haka ya zo ya hau dutsen safa ya kira su duka yan uwansa ya gidan wane ya gidan wane ya gidan wane duk suka ce mun amsa ba san me kira su ba dan ba san cewa zama annabi ba ya hada su gaba baki ɗaya ce yanzu idan na ce muku a bayan dutsen nan akwai wata rundunar yaƙi da za ta zo ta yaƙe ku a kuntum musaddiqiyya za ku gaskata ni suka ce a kware kuwa ma jarrabna fika kadiban ai ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba yace to ina shaida muku inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid ni mai wa'azi ne gare ku idan ba ku bi ni ba akwai azaba mai tsanani da za ta same ku to wannan abu lahab din shine a cikin mutanen nan dangin annabi gabaki daya ya miƙe ce ya muhammadu hada jama'atana saboda wannan maganar ka hada mu a nan gurin ka tara mu muna iyayenka manya dangin ka ka zo ka gaya mana cewa wai kai manzo ne kai annabi ne mai wa'azi ka ya muhammad kawai sai zagi annan muhammadu wani abu labu to tun daga nan adawar take kiyayyar gabar take faruwa Allah zai iya jarraban ka wani dangin ka yi ta kinka ga wallahi ko kula ka baya yi saboda kawai kun san bambancin aqida ya tsane ka baya san ka laifin ka kawai kai ahlus sunna ne kawai yace summa sa'afi naqdi tilka sahifati aqwamun min quraish فكان القائم في أمر ذلك هشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن جزيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي to wannan takarda da aka rubuta ta da zalunci sahifa sahifatu zulmi kenan as-sahifatu sauda takarda da aka rubuta ta zalunci bakar takarda da take goyon bayan zalunci to sai aka samu wasu cikin ƙuraisha suka ce kai su ba su yadda ma da wannan takardar su din a cikinsu suka ga abin ya yi yawa shekara uku a rufe manzan Allah da danginsa da yan uwansa gaba ɗaya suka ci kai gaskiya a wannan takarda a warware ta kawai shine aka kawo sunan wannan Hisham ibn Amr ibn Rabi'a yana daga cikin wanda suka yi kokarin warware wannan abin da ke cikin wannan takarda ya tafi wajen mutsami ibn adai don ya nemi taimakonsa da wasu mutane cikin shawa suka ce gaskiya mu mun goyi baya abun ya yi yawa annabi ya zuba musu ido ya kyale shekara uku aka kalla yanzu ko ni da ku aka aje ma iya kewayen masallacin nan wata ɗaya a ce bara mu je ko ina ba daga mu sai ban ɗakin nan ai akwai damuwa malam akwai matsala a ce abinci sai dai a miƙo mana ta bayan rila ba mu isa mu fita gari mu yawo ba to su fa shekara uku ba wani abin yana da nauyi gaskiya iya da nauyi suka amsa masa manzo Allah ku yana zaune ma ya ce to ai shi Allah ma ya masa wani gata ma ka san me Allah ya masa ana cikin wannan zama sai Allah ya turo gara gara sai ta hau ka'aba din ta je wannan takardar da aka yi rubutun duk ta cinye wajen rubutun gabaki daya amma akwai inda aka ambaci sunan Allah a ciki to iya inda aka ambaci sunan Allah sai garar ta kyale wurin bata ba ba ta cinye duk maganganun gaba ɗaya ta yi kace-kace da shi ta lalata takardar su suna can holo ko suna zaune suna ga takarda tana aiki ashe gara ta cinye ta kuma Allah ya musu wani wa'azi a ciki takaddar wato aka cinye duk maganganun zaluncin sai sunan Allah aka bari wanda shine adalci dan shi kansa ba, Allah ya musu wa'azi ya faɗakar da su manzo Allah ya ce to mutanen sannan muku albishir wa akhbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawmu anna Allah qad arsalat ala tilka sahifati al-aradati al-aradati shine gara ai Allah ya turo wata gara ga wannan ainihin wato takarda ta cinye duk abin da ke ciki na zalunci da aka mada illa zikrullah azza wajalla jalla sai ambatan Allah kawai kuma wallahi malam da aka je aka duba sai aka je aka tarar da insha Allah ta'ala garan nan ta cinye wannan takardar gabaki daya banu hashim da banul muttalib suka haɗa kayansu suka koma dai makaɗin da aka ga haka abin ya faru suka ce kai anya wannan ko babu wata matsala baya nuna muhammadin nan yana da gaskiya sai aka ce to ko za a yi sulhu wa hasala sulhu bi ragmin min abi jalib bin hisham sai aka ce to a zo a yi sulhu shikenan a dawo za a ci gaba da magana da ku za a yi kaza za a yi kaza me kun wannan din ya sa su musulunta mai kun wannan ne yasa su miƙa wuya ina sai aka zo aka yi amma abu jahal ibn hisham shi kan bai yadda ba ya ce babu shi bayan sulhu da manzan allah babu shi bayan sulhu da annabi alaihi salatu wasalam saboda damar suna cikin makiya annabi واتصل الخبر بالذي هم بالحبشة أن قريشا aslamu فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان فاستمروا بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة إلا السكران ابن عمرو من آه ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وإلا سلمة بن هشام دا أياش بن ربيعة فإنهما احتبس مستضعفين wa illa abdullahi bin makhramata ibnu abdul uzza fa innahu qubisa falamma kana yawm badr haraba min al mushrikina ila al muslimina yanzu anan an yi sulhu ko muslimi da da banu hashim bin al sun dawo cikin makka sun bar wannan shinge ko wannan wannan to a wannan lokacin dama akwai musulmin da suka yi hijira suka tafi habasha kafin wannan lokacin kenan akwai hijira farko da suka tafi zuwa habasha mutum goma sha biyar mutum sha ɗaya maza mutum sha mutum hudu mata a tafiyar farko a cikinsu akwai usman ibn affan da ruƙayya 'yar gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallama da matsin lamban yayyawa annabi ya ce ku haɗa kayan ku tafi habasha habasha ɗin nan ethiopia ma nan nan ethiopia nan abyssinia nan afirka kusa kusa ne ba nesa da mu nan tun daga makka annabi ya ce su da wani ethiopia akwai wani sarki mai suna na jashi. kirista ne amma baya bari a yi zalunci a wajensa kenan kaga habasha nan tana da tasiri tana da asali da tushe a musulunci to waɗannan mutane na farko da suka yi hijiran nan to wannan labarin abin da ya faru na sulhun nan sai aka kai musu shi upside down haka sai aka ce musu to ai ku kuna zaune a nan ethiopia kuna zaune kuna zaman hijira to makkan ma ta yi daɗi duk an musulunta annabi ya samu yanci musulmi suna walwala su ma din wanda suke cikin wannan kangon an sako su kenan daɗin in za ku iya tunawa su musulmin da suke makka da sauran dangin manzo Allah suna cikin wannan guri a killace shekara uku sauran kuma sun tafi habasha suna zaman hijira kawai kafirai ne suke shakatawa a makka suke abin da suka ga dama to wannan labarin aka kawo musu sai yasa suka ci kai bari su tattaro kayan su ma su dawo makka kawai ina fatan kuna fahimta malam suna dawowa tun daga hanya fa wajadu makkata minhum jama'a wasu mutane daga cikin su labari ya zo musu cewa anna quraishan aslamu wai quraisha sun musulunta suka zo makka wasu daga cikin suka taho makka wa wajadul bala'a wa shiddata kama kana suka samu da bala'in da tsananin kamar yadda yake da haka yake ba wani canji sai suka aika wa yan uwan suka ce to gaskiya kada ku dawo kai wasu ma suka dada fitowa daga garin makka suka ce wallahi mu habasha ma za mu koma ya fi mana sauki bayan yan hijiran farko sai aka dada tura wasu suka dada tafiya sai da aka samu mutum ɗari da ɗaya mutum ɗari mutum tamanin da uku cikin maza mutum goma sha takwas cikin mata suka daɗa komawa to me ya faru ana cikin wannan zama malam makkan ta ƙi zaunuwa suka ci gaba da matsantawa wa manzon Allah lamba da takura masa kawai annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa wahayi ya ce ka gaya wa mutanenka su haɗa kayan su koma madina kawai a bar makkan a haƙura da ita manzo Allah ya ce a tafi makka a tafi madina kar ku manta ga wasu can sun tafi habasha waɗannan kuma aka ce duk su ɗunguma su tafi madina suke ta haɗa kayan suna tafiya madina shi ma fa ba su iya fita gungu jama'a a lokaci guda ba a suke fita sai mutum ya ɗan fita haka ya ɗan lallaba kamar wajen gari zai sai ya hanya sai shiga daji ya gudu haka suka yi ta guduwa suna zarewa suka yi ta guduwa suna zarewa sai annabi ya saura da shi da wasu tsiraru idan sun je madina suna cewa manzo Allah mun fa mun samu madina fa alhamdulillah masha Allah tabarakallah yau shi zaka da annabi ce ni kuma Allah bai min izini ne hijira na koma madinan ba ya tura jama'a su duk sai ka suka tafi to mu kaga yanzu mu ne sai ya sai ka sai ka fara jin su a can shugaban sai yayi gaba shi ake boyewa ka neme shi ka rasa ya ce Allah bai min izini ne hijira ba suke ta tafiya mutanen madina kuma suka yi karamci malam karimai ne mutane ne masu mutunci kuma har yanzu haka ne akwai bambanci tsakanin mutanen makka da mutanen madina yanda za a karbe ka a makka ba haka za a karbe ka a madina ba yanda za a karbe ka a madina kai ba haka za a karbe ka a makka ba nutsuwar garin saboda albarkar annabi yana kwance a garin sallallahu alaihi wasallam nutsuwar garin da kirkin mutanen garin saboda damar su bakunci suka karba su mutanen makka kora suka yi koran annabi suka yi da mutanensa to ɗabi'ar da bambanci to sai ce su koma bayan sun ɗauki lokaci haka an jima sai su waɗanda suka yi hijira suka koma habasha ɗin suka samu labarai ai za Allah shi ma ya ma koma ma madina an bar makkan ma gaba ɗaya aka bar ruwa kafirai makkan suka je suka rike ta ka'abar tana can tana hannunsu ka duba ba akwai abin wallahi malam kana ganin sa ne kana da iko a kansa a ganinka wallahi dole ka haƙurin shi saboda yanayin rayuwa a gidanka wallahi a gidanka da kake da iko kana ganin gidanka ne akwai abinda wallahi sai dai ka zuba ido ta rayuwa take sai ka haƙuri wanda bai fahimci wannan ba shine zai ta damuwa komai yana buƙatar lokaci ne komai yana buƙatar lokaci sai an bi hankali haka annabi ya tafi ya bar maka nan aka haife shi a nan aka yanke cibiyarsa a nan iyayensu aka haife shi aka haife su amma wallahi yau gashi garin ya gagara ya koma yana bako a madina suka yi karamci su kuma suka karbe shi wanda za mu zo mu karanta ya suka mai to saura sun ji labari cewa maza Allah ya koma madina su ma yan habashan suka ce ah, to ai goma mu mu dawo madina kawai da mu je muna gudan hijira ga inda annabi ya samu karbuwa ba gwanda mu dawo ba sai suka ce dawowa amma Ja'far bai dawo ba jafar dan uwan ali bin abi talib da wasu ba su dawo ba su suka ci gaba da zama suka ce bari dai su jira su gaya abin zai kasance har sai da shekara ta bakwai ta yi lokacin da manzon Allah ya tafi khaybar ya je bude khaybar ya ci nasara kan ta ya dawo da ganima to sai Ja'far shi ma sai ya dawo a wannan shekara a wannan lokacin shine manzon Allah ya ce ban sani ba da wanne zan yi farin ciki da bude khaybar ko kuma an bi qudumi ja'far bi fathi khaybar an bi qudumi ja'far dan murna zan yi murna ne da buɗe khaybar ko ko dawowar ja'far da shi da mutanansa to shine aka zo aka haɗu a madina aka yi karfi aka kafa daula islamiyya daga nan ko manzon Allah ya fara fita jihadi sai da aka je aka bude baki gabaki ɗayanta annabi ya ce a gaya mutanen Makka ga munan zuwa za mu taho da ƙarfinmu sai mun buɗe ta su abu sufiyan sauran kafirai su wane ne duk ana nan Allah ya je shiga makka kewaya sai gudu suna ta gudu suna suna shiga gidajensu annabi ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufyan fa huwa amin yayi wata siyasa ka duba abu sufyan ba musulmi bane ba sai annabi ya ce to mun ga kuna gudu duk wanda ya gudu cikin kafiri ya buye ya je shiga gidan abu sufyan mun bashi wata kariya babba ne fa shugaba ne a cikin su in har ka gudu ka shiga gidan Abu Sufyan to kai amintacce ne ba za mu taba ka ba Abu Sufyan ya ji dadin wannan wannan yana daga cikin abubuwan da suka taimaka din ya ji ma ya karbi musulunci manzo Allah ya tashi ya hudu ba a Makka ya ce ga mu yau a Makka garin da aka kore mu garin da aka ce mu fita mu bar garin kaga da lokacin farko ya ce sai yayi amfani da karfi to ba da karfin sai a karya shi so idan duk lokacin da jariri ya miƙe ce sai ya tashi karyewa zai bai da kwari duk lokacin da uwa ta ce za ta ɗauki jariri kamar da take ɗaukan ɗaɗan shekara biyu uku za ta karya shi bai da kwari sa bai da kwari kana naɗe shi ballewa zai shi sa lallaba shi ake to haka rayuwa ake lallaba ta a mataki mataki Allah sa ana ganewa shikenan ibn kasir yace fastamarru bi makkata ila an hajaru ila madina suka ci gaba da zama a wannan hali a makka har sai suka tafi madina amma ba duka suka tafi madina ba gaba daya a wancan lokaci akwai as-sakran ibn amr mijin sauda bintu zama wacce saudar sauda bintu zama al'amiriya matar annabi alaihi salatu wassalam yanzu za ku iya tunawa sauda bintu zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dattijuwa wanda annabi ya aure ta ma sama da shekara 60 tsohuwar mace ce gajiyayya to ita wannan tun farko mijinta sakran ibn amr shi ya musulunta da shi an yi hijira to bai samu daman hijira zuwa habasha kenan amma bai samu dama ya yi hijira zuwa madina ba fa innahu ta ba da maqdamihi min al-habashati bi makkata ana dawowa daga habasha din nan wannan dawowa da aka yi daga habasha aka dawo makka to shi kuma a lokacin Allah ka adalansa sai ya mutu qabla al-hijrati ila al-madinati kafin a hijira zuwa madina to a wannan wannan daga nan kuma sai mu yi magana akan yaya aka yi sababin da annabi a wurin na sauda binti zama to ku shi kadai ne ya musulunta a cikin yan uwansa ita ma na sauda ta bi mijinta ita ma ta musulunta duk danginta gaba ɗaya suna cikin kafirai ana cikin wannan kunci kowa yana gudu fa su manzo Allah sun zauna shekara uku a wannan wuri ga sauran sahabbai suna habasha to an dawo dinnan kuma an samu labarin ba haka ba akasin labari to kuma sai mijinta ya mutu annabi ya tsaya ya duba ya duba da ya ce to yanzu matan nan ina za ta sakanta ina za a mayar da ita miji ya mutu kuma ga 'yan uwa cikin kafirci wallahi kawai manzo Allah sai shahada ya ce zai aure ta kawai ba auni ba tsammani sauda kawai ta ji manzo Allah yana neman ta ce a wannan shekarun ya ce ba komai ya ce na yi ne don na mu keke ya yi miki bakin cikin da kike ciki saboda idan ya sake ta ya kyale ta a wannan lokacin komai zai iya faruwa ko a kashe ta ko ta wulakanta wala Allah ya taimake ta mijinta ya mutu tana cikin damuwa annabi ya yaye mata wannan damuwa din ya aure ta shine malamai suke cewa bayan mutuwar na Khadija matar da annabi ya fara aura ita ce na Sauda a lokacin ya an samu dacewa matar manzon Allah na Khadija ita kuma ta yi Fati, ana cikin wannan gumurzin na Khadija kuma ta rasu wanda shi ma insha Allah nan gaba kaɗan za mu zo mu yi magana akan shekarar da na Khadija ta rasu kuma a wannan shekarar kuma babban annabi dinnan abu talib dinnan baban aliyu shi ma kuma ya rasuwa su zafi kan zafi ya haɗuwa manza allah shine ake ce da shi amul uzuni shekarar bakin ciki shekarar bacin rai annabi ya shiga damuwa matuka ga kuncin makka ga takurawa da mutanen makka suke masa ga mutuwar matarsa ga mutuwar baban shi to a wannan yanayi ne ya ɗauko wannan na na sauda binta zama al'amiriya ana ana ganewa yadda labarin yake طيب bayan aure ta suna zaune sun ɗauki shekaru ita kuma Allah ya mata nisan kwana ba ta rasu ba har annabi ya aure dukkan sauran matan sa riwaya ta ce manzo Allah yana da mata goma sha uku ya zauna da guda tara a wuri guda zance mafi inganci matan annabi sha ɗaya cip cip amma ya zauna da tara a lokaci guda tara a lokaci guda kowa da gidanta shine tsarin zaman annabi kowa da gidanta ba wai a gida guda ba har sai da aka kai ga na nana sauda ta yi tsufan da ba ta iya hidindimu na girkin gida da karban abinci da waye da sauransu annabi da ya ta mata kawai ci a hakan da yake zuwa ranar girkinta ya zo ɗakinta sai ta ce da shi ya rasulallah ga tsufa ya zo min gagaji ya zo sai ce dai ta ya sauda ko in sauwaƙe miki in sallame ki tunda yanzu musulunci ya yi ƙarfi muna madina in sake ki tunda tsufa ya zo miki sai ta ce haba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan wahalar da aka sha ai babu wani abu batun rabon kwana dai na yafi na ɗauki rabon kwana na na ba wa Aisha kai mun afuwa in zauna in mutu a matsayin matarka in tashi a kiyama ina cikin matanka amma ka rubuta mun takarda ka sallame ni a zo lissafa matan annabi bana ciki a ce wannan ayya suke ta tashi bana son haka gaskiya ji mace mai tunani sai ya ce tuba laifi an karba ta ce ba ta da wani shekarunta sun kai ga ba ta da bukatar wani rabon girki ta ɗauka ta bawa aisha na san lamarin mata aisha ta ce matar da nake ganin mutuncinta a gidan nan da <laughs> ta ce na ganin kimarta sosai so suna shiri sosai da sau da abin nan da na na aisha to hakan kuma annabi din ya karba Shi ne malamai suke cewa ba laifi mutum yana zaune da mace ta shekaru ta tsufa ba sai ya sallame ta ba in shi ta riga shi tsufa ko ciwo ko larura babu damuwa ya batta ta ci gaba da zama a gidansa yana mata duk abin da zai mata in ya so ya ci gaba da alaka da sauran matan da ya datta wannan ba laifi bane yana daga cikin wato kyawun ɗabi'a na musulmi a tsare mutuncin mace a tsare ta kada a mai da ita ƙwallon mangwaro bayan an sha ƙwallon mangwaro sai a jefa da shi wannan ba daidai ba kuskure ne to shi ne suka ci gaba da zama hatta kai ga za a je aikin hajji annabi sai ya haɗa ta da waɗanda za su jagorance ta kuma ita aka yi mata sauki kamar irin kwanan muzdalifa din nan annabi ya ce ba sai kin kwana ba kawai ke ki tafi da kin tsufa ku tafi cikin dare wajen jifa kar ku je ku shiga cunkoso ki je ki jifan ki da sauran gajiyayyu a jaza da'afa ku je ku yi sai ku dawo haka annabi ya ci gaba da kula da ita imra'atun sabita mace ce mai girman jiki babbar mace mai nauyin jiki kuma irin masu zama da kyar tashi da kyar dinnan ita ce na sauda bintu zama al'amiriya Allah ji kantar rahama to mijinta ya mutu bayan sun dawo daga habasha kenan kaga wannan yana nuna mana auren annabi daga cikin auratun auratun da manzon Allah yayi akwai aure na tausayi wanda yau shine al'ummar musulmin mu gaskiya suka rasa galibin mutane in mutum zai aure sai a rinka aure na sha'awa a yar suwa ne saboda yar suwa ne bari ya aure a saboda ita wance ce tana da kaza bari ya aure ba wai mutum ya duba wata mace misalin da mijinta ya mutu ya batta da gajiya ya batta da 'ya'ya ya batta da nauyi ga tsufa sai mutum ya rufa mata asiri ya aure ta wallahi duk wanda ya rufa asirin wani Allah zai rufa masa nasa asirin akwai matan da za a gan suna zaune suna bukatar a taimaka musu miji ya mutu ya batta da 'ya'ya bayi da kuɗi bayi da hali ba gadon kirki ita kuma ya tara mata 'ya'ya ba yanda za ta je wani ya aure ta in ma za ta yi auren wa ya za ta yi da wannan 'ya'ya? sai kaga ta zauna mala a galabaici a cikin unguwa a wahalci ga ƙananan yara ko kuma yaran ba su kai munzalin da su iya taimakonta ba a samu wani mai hali mana ya taimaka mata ya aure ta ya rufa mata asiri ai zai yi kyau kwarai da gaske amma yanzu ba haka ake ba ba haka ake ba aure ake kawai da wata manufa ta duniya shi yasa ana yin auren kuma ana zaman cikin wahala duk abin da ba dan Allah ka yi shi ba sai ka wahala kan shi amma wanda ka yi shi saboda Allah Allah zai taimake ka yanzu an ci za a lissafa maka mata marayu da mazajen suka tafi suka basu a cikin wannan kawai wallahi sai ka zubar da hawaye suna bukatar su yi auren amma ba mai auren su laifinta kawai tana da 'ya'ya bakwai laifinta mai gidanta ya mutu ya barta da 'ya'ya tara duk wanda ya zo zai aura 'ya'ya tara ya yi gaba yarinya ake so ko 'yar bazawara haka mai dan daɗe da biyu masu yaya uku ma yanzu ba su fiye shiga da wuri ba haka sai sun yi dabara sun yi karya sun ce ɗaya ne ko ɗaya da rabi ƙira ko guda biyu <laughs> to Allah ya to duka idan ka zo auren manzon Allah galiban wallahi malam akan haka ne yanzu ka gana na khadija miji bi ta tana da yaya farkon auren annabi ya aure ta bai taɓa yin aure ba amma ya fara da bazawara saboda niyyar taimako don ita ta neme shi ta ce ya aure ta su ci gaba da kasuwanci da shi ya aure ta ummu salama ita ma mijinta ne abu salama ya mutu ya batta da 'ya'ya ga tarin shekaru ita ma annabi ya ce a gaya mata yana son ta zai aure ta ta ce a'a tana da shekaru da yawa ga tarin yara ga kuma zafin kishi ya ce 'ya'yan za a ɗauki nauyinsu shekarunta kuma bai damu da shekarunta ba kishin kuma za a yi mata addu'a Allah ya yi mata haka ya aure ta dukkansu gaba ɗaya zawarawa ne wannan kuma yaƙi aka je safiya bintu huyay ibn aftab yar gidan ba yahude ne babanta babban ba yahude ne babban ba yahude aka je aka yaƙo aka yaƙo su aka kwato ta a cikin ribatattun yaƙi to ta shiga damuwa tana gidan sarauta tana gidan mutunci tana gidan daraja yanzu tunda ubanta kafiri ne an yaƙe su ta dawo ta zama baiwa sai annabi ya tausaya mata ya ga yanayin ta tana cikin damuwa sai ya ce bari ya aure ta dan ya tsare mata wannan mutuncin ta ci gaba da zama a babban gida safiya binti huyay ibn afdal shine wata rana wani abu ya shiga tsakanin da matan manzon Allah wato yarinya ce ita karama haka mijinta sabon aure ne kuma ba a daɗe da yin auren ba mijin ya taho yaƙi tare da ita suka taho tare da shi ina ji a khaibar ne aka kashe mijin tana gadarar babanta babban ba yahudi ne huyai ibn akhtab ga zafin mutuwar miji ga zafin an raba ta da gidan sarauta ga shi yanzu ta zama baiwa a hannun wani shine sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan matar ya kamata a yayi mata damu wannan kai din ka aure ta ba a hannun annabi ma take wani ne ma hannun wani ta fada ma annabi ya karbe ta ya ce bari ya aure ta ya aure ta haka shine wata rana ka san kishi irin na mata wani abu ya shiga shekaru da dama sai suke ce mata gafara da Allah yar gidan ba yahudi kawai Mana asalin kuma yahudawa ne ta fashe da kuka ta ta kuka tana zubar da hawaye ta zo ce ya rasulullahi matanka suna cin mutunci na da addinin ubana matanka sun bata suna bata ni suna cewa in nayi musu wani abu su ce ni asali na yar ba yahudiya ce ni ba yahudiya ce annabi ya shiru bai ji daɗin wannan magana ba to amma al'amari ne na mata sai an yi siyasa sai ce ki koma ki je ki ce musu gaba ɗayan ku gidan nan karab katab wace ce babanta annabi kuma baffanta annabi ki ce musu ke asalin ki tushen ki annabawa ne ma gaba daya in akwai wata wadda ta isa ta faɗa ta je kuma ta ce to duk da kuke gaya min wannan wane ne ni yar annabi ne kuma na ma annabi ne tushe na asali na daga annabawa ne asalin babanta da aka bi tarihi tsatsansa sai da ya tike kan annabi musa da haruna shi wannan huyai ibn akhtab din ashe tsatsanta tana da alaka da annabi Musa da Harun wala tana gaya matan nan sai suka yi shiru sai annabi ya ce daga yau in sun sake gaya miki ba ɗaurin gana ga yadda zaki shine malamai suka ce duk wanda ya auri wata mace mai dan rauni rauni ya ga ana dan mata ba daidai ba a gida to ya koya mata yadda za ta za ta ba zan ce za ta yi rashin mutunci ba amma dai <laughs> amma dai Allah kuwa ka san akwai wanda ba su da baki akwai masu haƙuri wata za ga haƙuri ne ba ta iya magana in ka gana cutar da ita ka kira ta gefe ka ce kin ga in sun ce kaza ki ce kaza kai kuma kawai ka haɗa rigar ka kai waje <laughs> to Allah ya bada afuwa a yanzu an gane sauda binta zama ko to sai kuma wannan bai je ba mijin wannan sai kuma salama ibn hisham shi ma bai samu zuwa ba da ayyash ibn abi rabi'a shi ma haka fa inna huma tu bi samu sadafain duk wannan an tsare su gaba saboda suna da rauni ba a ba su dama suka fita ba da abdurrahman ibn makrama ibn abdul uzza shi ma fa innahu hubisa shi ma tsare shi aka yi an ce an hafsu wanda aka tsare shi an hana shi fita yayin da ranar yakin badar ta zo aka je yakin badar ya samu dama malam haraba minal mushrikina ilal muslimina ya samu kofa sai put sai ya fita daga wajen mushrikan sai ya koma wajen ya koma wajen musulmi saboda daman zaman kunci yake zaman wahala to yanzu tunda an zo yakin badar Allah ya sa ya samu yar kofa sai ya daga kafa ya gudu insha Allah ta'ala to sai magana akan fitar manzon Allah zuwa Ta'if wannan ba za mu iya yin sa ba sai dai sati mai zuwa insha Allah ta'ala amma dai ina so ku gane alakar wato wannan eh, wahalhalu da manzo Allah ya sha a makka rashin yadda da shi da rashin karbansa a makka to wannan ne yasa yayi wani tunani kuma yace bar kuma yaje da'ib ya gani ko zai kafa wata da'awa to wani sati sai mu ji labarin me ya faru fitar manzo Allah da'ib me sababin da yasa ya fita sannan kuma da yaje da'ib din me ya hade da shi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh